Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalal fm niya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar biyu ga watan Maris shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. to lokaci dai ya riga ya kurewa raguwa mayakan kungiyar is da ke ikirarin kafa daular musulunci a ƙasar siriya saboda suna dabta kawo karshe kasar da kuma ta amince da saurarin batun mika babbar jami'an kudin kamfanin huawei a zuwa ga amurka domin a fara mata shari'a shugaban kasar sudan kuma umar al ya sauka daga mukaminsa na shugaban jam'iyyarsa mai mulki hasai an nada sabo to kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya a jiya ne kwamitin wanzan da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin Abdulsalam Abubakar ya gana da shugaba Muhammadu Buhari bisa ga koke-koke da ƙorafe-ƙorafe na jam'iyyar adawa ta PDP. sannan za ku ji cewa dakatar da gwamnan jihar imo rochas okorochas wanda kwamitin zartarwa na jam'iyyar apc na ƙasa ya yi jiya juma'a ya janyo cece kuci Daga bisani Ibrahim ka almasi Garba zai gabatar muku da maimaicin shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya ko makili. lokaci dai ya kurewa ragowar mayakan kungiyar is da ke ikirarin kafa daular musulunci a ƙasar siriya sojoji dubu biyar na rundunar siriya mai samun goyon bayan amurka da jiragen saman yakin amurka da atilari sun kaddamar da samami na ƙarshe a kan ƙaramin yanki da rage wa is a ƙauyen bagus da ke arewa maso gabashin siriya da yammacin jiya juma'a ya zuwa safiyar yau asabar jami'ai sun ce duk da wannan gagarumin harin suna kyau zaton yakin da ba zai dauki lokaci mai yawa ba zai zo karshe wani sakon twitter da mustapha bali mai magana da yawon rundunar syrian democratic force da ake kira sdf a takaice ya aiki a yau asabar na cewa muna sa ran yakin zai zo karshe nan ba daɗewa ba rundunar ta sdf ta ce an kashe mayakan is da dama amma dai ta ki bada alƙalluman adadin nasu kasar canada ta amince da saurare a kan batun mika babbar jami'ar kuɗi na katafarin kamfanin sadarwar china ta huawei ga amurka domin fara shari'a da aka dade ana ja in ja a kai wani lamarin da ka iya addabar dangantakar amurka da kanada. ma'aikatar shari'a ta kada da dai ta sanar a jiya juma'a cewa babban jami'ar huawei wato meng wanzu za ta bayyana a gaban kotu a vancouver a ranar 6 ga watan maris domin a saka ranar da za a miƙa ta ma'aikatar shari'a ta ce ta gamsu cewa akwai shaidu da dama da za a gabatar wa kotu domin ɗaukar shawarar miƙatar ofishin jakadancin china a canada ya bayyana rashin amincewa da adawarsa ga ci gaba da wannan shari'ar lauyoyin mengdi sun ce har yau tana kan bakanta na rashin aikata ba daidai ba kuma sun kira matakin mika ta a matsayin rashin mutunta tsarin shari'a an kama meng ne bisa buƙatar amurka a lokacin da take sake jirgin sama a vancouver a cikin watan disamba amurka ta shigar da bukatar neman ta ne bisa aikata laifin haɗin baki wurin rashin mutunta takunkumin da amurka ɗin ta ɗora wa ƙasar iran ana sa ran amurka da koriya ta kudu za su sanar da shirin gudanar da atisayin haɗin gwiwan sojojinsu da suka saba yi a duk shekara wasu rahotannin kafafen yada labarai sun ambato wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka da ba a bayyana sunansa ba yana mai cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa ma'aikatar tsaron za ta sanar da atisayin a hukumance mai magana da yawan ma'aikatar pentagon ya ki tabbatar da sahihancin rahotanni a lokacin da muryar amurka ta tuntuɓe shi maido da atisayin sojin da ya lamari ne da za a iya kallon sa a matsayin kyakkyawar manufa ta ci gaba da tattaunawar wargaza makaman nukiliya da koriya ta arewa biyu bayan lalacewar tattaunawar da ake yi a babban wato a birnin hanoi kana kuma zai magance damuwar da shugaba donald trump ke da ita na tsadar wannan aiki da sojoji da dama suke yi shugaba trump da ya daɗe yana sukar kuɗin da ake kashewa wurin aikin haɗin gwiwa da ke tattaro dubban sojoji da jiragen sama da na ruwa na yakin amurka da kuma wasu kayayyakin sojojin amurka a faɗin duniya baki ɗaya ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dubban mutane a ƙasar algeria sun yi zanga-zanga a fadin ƙasar ajiya bayan sallar juma'a domin nuna rashin amincewarsu ga sake shiga takarar shugaban ƙasar abdulaziz bouteflika a karo da biyar a babban birnin ƙasar algiers yara da manya sun bazu a kan titi suna ihu suna faɗin cewa babu takara a karo da biyar a ƙasar algeria mai cin gashin kanta da kuma bin tsarin demokaradiyya. لازم يروح النظام النظام ان شاء الله اليوم ان شاء الله باذن الله لازم يروح wani mai zanga-zanga kenan yake cewa duk 'yan siyasa sun su fice muna kuma su bari mu samu sakiya ya ce ba ina batun abdulaziz shugaba aziz kaɗai ba ne ina magana ne ga baki ɗayan gwamnatin akwai buƙatar canji kuma mu yi ƙoƙari mu gina sabuwar ƙasa ba a saba ganin irin wannan gagarumar zanga-zanga a ƙasar algeria ba da kuma wanda aka gudanar a jiya juma'a kuma sallar juma'a da aka yi jiya ya yi tasiri sosai wurin hada jama'a masu yawa a zanga-zangan da aka fara a wato a farkon wannan mako galibin zanga-zanga da ake yi a birnin algiers ana yin su ne cikin lumana amma dai akan akan samu matsaloli tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda inda su masu zanga-zangan ake amfani da barkonon tsohuwa a kansu domin tarwatsa su shugaban kasar sudan umar albashir ya sauka daga mukaminsa na shugaban jam'iyyarsa mai mulki jam'iyyar national congress party ko kuma ncp a takaice ta ce ita ce ta yi wannan sadarwar da yammacin shekaran jiya alhamis bayan zanga-zangar da aka kwashe makonni ana yi shugaban kasar da ya bai wa mataimakinsa shugabancin jam'iyyar ta ncp da ake kiransa ahmed harun mukaminsa har sai jam'iyyar ta gudanar da babban taronta da za a zaɓo sabon shugaban jam'iyya jam'iyyar ncp ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa za a zaɓi sabon shugaba a wurin babban taron nan ba daɗewa ba sai dai ba a ba da ranar da za a gudanar da wannan babban taro da jam'iyyar take niyyar yi ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A jiya ne Juma'a a Najeriya kwamitin wanzar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin Abdulsalam Abubakar ya gana da shugaba Muhammadu Buhari bisa ga koke-koke da ƙorafe korafe na jam'iyyar adawa ta PDP. Ga wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. a kokarin da kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa ƙarƙashin jagorancin abdulsalami abubakar ke yi na samar da zaman lafiya da jituwa tsakanin 'yan siyasa a kan maganganun zaɓuka da kawar da tashe-tashen hankula ko rigingimu yau kwamitin ya gana da shuma muhammadu buhari inda ya gabatar da ƙorafe-ƙorafe ko koke-koken da jam'iyyar pdp musamman musamman dan takarar mukamin shugaban kasar ta atiku abubakar ya gabatar domin tabbatar da an yi adalci da gaskiya a zaɓukan da za a yi bisa ga koke-koke ko abubuwan da suka ga an yi a baya wanda bai dace ba abdulsalam abubakar ya bayyana mana a fadar gwamnati cewar wannan ganawar ita ce ta biyu bayan da ya yi da sauran 'yan jam'iyyu a ciki har da tsohon mataimakin shugaban kasar atiku abubakar wanda ya tsaya zaɓe a jam'iyyar pdp yana neman mukamin shugaban ƙasa inda suka tattauna matakai da hanyoyin da za a bi domin a tabbatar da zaman lafiya ya dore bisa ga la'akari da abubuwan da suka faru a zaɓukan da suka gabata. Na nemi ƙarin haske daga gurin shi shugaban wannan kwamiti tsohon shugaban ƙasar Najeriya Abdulsalam Abubakar domin ya yi min ƙarin haske dangane da ganawar da suka yi da shugaban Muhammadu Buhari. Sun an zambace su ba su yarda da wannan zaɓe ba kuma za su je kotu su ɗauki ƙalubalance wannan sakamako da aka baya. Sabili da haka ƙasa tana cikin ɗan rudami wasu suna tsoron za a yi zanga-zanga za a yi tashin hankali shi ya sa kwamiti namu na zaman lafiya muka je muka ga shi ba su da atiku muka ji korafin shi shi ne kuma muka je a yau muka ga wa shugaban kasa ga korafin da dan takara ke faɗi wanne ne korafe-korafen da shi dan takarar pdp ya gabatar muku to korafe-korafe dai kamar na farko jigogin kwashe su ana kwana uku ko kwana hudu kafin a yi zaɓe an kama su na biyu kuma an rufe masu account nasu a bankoki da cewa kuma ma'aikatan tsaron ƙasa sun sa baki a cikin maganar zaɓe sabili da haka suna bukatan wannan zaɓe da za a yi nan gaba wanda dai ba mai aikin zaɓe ba ne kada a sashi a lura da inda za a yi zaɓe kuma suna fata su da aka kama ta da sako su cewa ai shari'a ba awa ashirin da hudu ake yi ban an gama a sake kama su in suna da laifi a ci gaba da shari'a kuma menene tabbaci da shugaban muhammadu buhari ya baku dangane da wannan koke-koken da kuka gabatar ya ce ya ji kokan kun ɗauki mataki ko za ku yi tunanin kokarin hana magana zuwa kotu da ita pdp da ko su jam'iyyu suka ce za su yi domin da a samar da zaman lafiya kada a targingimu a kotu nama? ga ai wannan shine ma mafita idan mutum ya ga an cuce shi ya je kotu sabili za ka ya je kotu ya bayyana abubuwan da suka gani kotu su za su bincika maganar su gaskiya don kowa ya samu kwanciyar hankali. General abdulsalami abubakar mai ritaya kenan tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja a najeriya kuma shugaban kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa bayan da ya kammala ganawa da shugaban muhammadu buhari akan koke-koke da ƙorafe-ƙorafe da jam'iyyun adawa suka gabatar ma wannan kwamiti akan zaɓukan da suka gabata a baya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida Umar Faruk Musa. A Najeriya dai dakatar da gwamnan jihar Imo Rochas Okorochas wacce kwamitin zartarwa na jam'iyyar APC na ƙasa ya yi a jiya Juma'a ya janyo tsokaci daga ɗaya daga cikin jigajigan ɗan jam'iyyar ta APC da kuma tsohon kwamishinan yada labarai na jihar Imo Dr. tio Ikechi wakilin murya Amurka Alfonso Okorege ya aiko mana da rahoton. Dakatar da gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha wacce kwamitin zartarwa na jam'iyyar APC na ƙasa ya yi jiya Juma'a ta janyo tsokaci daga ɗaya daga cikin jigajigan APC da kuma tsohon kwamishinan yaɗa labarai na jihar Imo Dr. Chiyo Ekechi, wanda ya shaidawa muryar Amurka cewa. Well, the succession is coming almost too late. Rochas ought to suspended more than one year ago. Rochas is anything but a loyal party member. Rochas is anything but a Democrat. Ya ce an ɓata lokaci wajen dakatar da Rochas, saboda kamata a ce an dakatar da shi tun fiye da shekara ɗaya da ta wuce. Rochas ba amintaccen ɗan jam'iyya bane. ne, Rochas ba ɗan dimokuraɗiyya bane. kuma bai yiwuwa Rochas ya kasance a cikin duk wata tafiyar da ke da alaƙa da demokuraɗiyya da kuma ci gaba. Saboda haka, kamata a ce an dakatar da shi tun da daɗewa. Muna dai fatan cewa wannan zai zama darasi gare shi da kuma ire-irensa. Dr. Ekeci ya dai ƙara da zargin Rochas da ƙulla ƙawance da jam'iyyar PDP a zaben shugaban ƙasa da aka yi, inda ya shiga wata yarjejeniya da PDP, wacce har yanzu ba bayyana ƙirar ta ba. Kawo ga lokacin tura wannan rahoton, Rochas bai mayar da wani martani akan wannan zargin ba. saboda na neme shi da kuma wasu na kusa da shi ruwa a jallo domin tabbatar da gaskiyar lamarin amma duk yunkurin sa ta wayar salula ya ci tura sai dai shugaban kungiyar kansiloli a jihar imo honorable godwin uzoman wanko ya ce baya ganin dakatar da rochas daga jam'iyyar apc ta dace It is very unfair to suspend Rochas Okorata. It is also very unfair to allege that he in any party activities This is not possible because Rochas has sacrificed so much for the APC. Let's not forget, Rochas delivered the first Southeast state to the APC in 2015. Ya ce ba yi wa Rochas adalci da dakatar da shi da APC ta yi ba, kuma ba a yi masa adalci ba da zargin cewa ya yi wa jam'iyyar APC zagon ƙasa. Wannan bai yiwuwa saboda Rochas ya sadaukar da kansa gwargwadon hali wajen yi wa jam'iyyar APC hidima. Idan har ba a manta ba, Rochas ne ya kawo wa jam'iyyar APC jiha ta farko a yankin kudu maso gabas a shekarar 2015. Rochas ya yi gwagwarmaya ta gaske wajen rawar da APC ta taka a zaɓen gwamna na jihar Anambra da aka gudanar a shekarar 2017. Ban da wannan, Rochas ne ya samar wa jam'iyyar APC kujerar sanata ta farko a yankin kudu maso gabas a shekarar 2017. ya kuma samar wa apc ƙuri'u mafi yawa daga yankin kudu maso gabas a wannan zaben shugaban ƙasa da aka kammala sai ga shi kuma ya ciwo wa apc kujerar sanata a wannan zaben 'yan majalisun dokoki na ƙasa da aka gama saboda haka bai kamata a yi masa haka ba yanzu wasu dai na ganin cewa zagon ƙasar da ake zargin Rochas da ita ba za ta rasa nasaba da kin baiwa sirkinsa ucin musu kujerar ɗan takarar gwamna da jam'iyyar apc ta yi ba Abin duba a gani shine yadda wannan dakatarwar za ta shafi nasarar da Rochas ya samu a zaben 'yan majalisar dattawa da aka yi, wacce har yanzu na fuskantar kalubaloli daga abokan karawarsa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. a gaida alphonsus okoro igwe masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti goma na safe ga shirinmu na gaba masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsar tambayar su Malam Musa hadirin Asuba da Magaran da Ado juma garin Bindi kan ƙasar da tafiyawan Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani. Sai kuma ansar tambayar Alamun Musa Kano kan hamada, musabbabin hamada da kuma tasirinta. To za mu fara da ansar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, Ga ansar da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani wanda aka jima ana bugawa da shi ɗan shekaru sama da tasa'in a duniya da ke garin Gombe, Alhaji Musa Yola. Nasiru Elhikaya gare ka. ina tare da Alhaji Musa Yola wanda yana daga cikin dattawa kuma Bafulatani wanda ya san jiya ya san shekaran jiya. a harkokin najeriya da kuma tarihin mazanci wajaje da yawa allah ya bashi dama ya yi tafiye-tafiye to alhaji musa yalo za ka amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar nijar da suka hada da musa hadarin asuba da magaram da ado dan juma suka aiko inda suke tambayar cewa suna so su san wace kasa ce tafi yawan fulani a cikin duniyar nan sannan kuma da kaɗan da watakila daga tarihin fulani alhaji musa yola sai kaɗan faɗa mana don a fahimtar da waɗannan wasu kuma sai mafi yawa abin da za a lura cewa ba wanda ya kai jiya yawan fulani don kabilun da kabilun da suke cikin najeriya na fulani li'i mveta li'i fulbe wodi walarwe wodi sukurin wodi eh, mare wodi sullubawa wodi Alhaji Musa yau mun barka kusan ka kuma fulatancin gaba ɗaya kuma da Hausa muke so a mana magana to akwai akwai ba'awa akwai um, um, bawan kore akwai sulubawa akwai a nan a Najeriya za ka samu akwai masu fulani da ka ce a ku akwai abinan sukur akwai sulubawa akwai ba'awa to wannan duk dangogi na fulani daban-daban duk a najeriya suke a arewacin najeriya din nan don haka kaga wata watakila su um, kabilu kaɗan ne suke a wani bangare kaga su lubawa suna sokoto katsina bin da ake faɗa cewa hausa fulani ai fulani ne suka zo zama hausawa hausa kai hausawa ne to asalin su suna da su eh, gobirawa eh, agalawa eh, kutumbawa su ne ba su da yare sai hausa amma sauran duk a juya aka yi zama hausa ka sarautan kan da sarautan ba tun hausa ba fulani ba ne to ai na fulani suke da sarautu inda suke da shi a nigeria tutoci goma sha biyu an an takaita in ba ka sun kai talatin in ka koma da su jama'a da zaune su kata mu zaune wanda ba a sa su a tunan lissafi ba don haka kaga baban da suka kai nigeria gaskiyar magana in yawan fulani ne kuma duk da ma'an yanke najeriya duk ma adama gaba daya adaman kamar ake fara duk fulani ne da kuma daga asusun daga najeriya ne shekaru kusan zuwan da sani aka yanke su ba wanda kai najeriya dai ma abin da faɗa maka bai fi kasi daya bisa uku na kabilun fulani ba na gaya maka waɗannan da faɗan nan kuma in muna da wasu a kabila wasu a wani wuri za su iya faɗa wanda ko kabilu kan biyar na kabilun fulani ne ko mu koma fulani masu kiwo a jeji ba ba faɗi ko ɗaya daga ciki ba to dan haka ban tsammani za a samu wani wata ƙasa da take da fulani ni a fahimta ta dai wanda kai najeriya akwai fulanin nan a jamhuriyar nijar na tuba yi ma tafiya na gamu da wani wanda ba fulatini ne amma daga sudan yake na taɓa zuwa senegal Ah, ba na jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da fulanci ah, duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan najeriya suka je koko su ma asalin mutanen can ne a'a asalin fulanin gaba na najeriya ma'ai daga toro suke furtoro kuma daga kasar ya haɗu da silinga tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce bajjo mango aka haife ta ita ta kai haifan fulani lokacin da uguba ya zo dan masi wanda ya zo ya soma haifan fulani a wannan wuraren su ne fulani na dingongin suka tsallako suka shiga najeriya da suka soma faɗa zakin da suka yi yawa dama cakatan suka da abinda suka ba su malanke ne suka ba su a silinga da sauransu amma fulani asalin su daga sai suka taso suka shiga Najeriya. Oh wannan futa toro din na mana karin bayani mu fahimci me futa toro ne. Futa toro gari ne. Gari futa toro din nan lokacin da Sibaji mango da wannan masu agoba ya zo a tarihin da waziri Zunai da rubuta da ya zo sai aka awar masa da ya wace aka ta Bajjo Mango. Bajjo Mango ita din nan da aka aura sai da ta haifi yara guda hudu suka soma filatanci da roba da wuyo da ma nasi na manta sunan daya su hudu suka fara yin filatanci. nan ne ko an sami asalin fulani kuma abin da yasa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba a yi yaƙi ba suka bi addinin musulunci sai uguba sai dalili abin da wannan waziri junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da ka na yi shi ba waziri junaidu wani marubuci ne na sokoto eh wani sokoto eh, eh waziri na sokoto waziri na sokoto sai rubuta littafi sai rubuta bajjo mango ita ce aka aure uku ba ya haifi ya huda hudu 'ya'yan nan da littafin yanzu a faɗi ko da dangin fulani eh, wanda ya haife su su ne waɗannan da suka zo ma faɗa sunan waɗannan kakanninsu da aka aurar da babu jimangu sunan wa wakuru shi ne da suka samu suka yi yawa aka yawafa suka soma faɗa da annan kawunansu asalin uwarsu su ne soma watsewansu wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabas ne za su koma da zai fi son zuwa najeriya ukuba din nan shi waye ne kawai a cikin wannan na nasi ana faɗa cewa sai ukuba an nasi yana cikin zuwa annabi annabi ibrahim daga daga daga bagadaza shi ne taho wajajen kasar mali a nan ne eh, aka wannan garin futa toro to a futa toro ne zauna sarkin sai ya so bajjo mango ya aura ya so ma'aifan fulani so yaran guda hudu suka so mai fulatanci abinda ba zai zai da rubuta ni ba ni musa ya fara ba kuma sannan ah, sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin Najeriya. Suka yawa a can suka so faɗa da asalin wa'ancan da aka samu so kuro ɗin Fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fada suka bazu suka fada duka wuraren nan suka ce za su koma asalin babansu inda ya fito daga gabas da dalilin zuwan su Najeriya. Hmm. Suka zauna tewa daga cikin su ba su su ne zaman su a Kamaru da nan din da duka. To sai a kasance da mu sati mai zuwa don jin kashi na biyu na wannan ansar. Yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar alamun Musa daga Kano, mai son ɗan takaitaccen bayani kan hamada. Idan Malam Musa na saurare, ga masanin ilimin kimiyyar yanayin duniya ko geografiya da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria jihar Kaduna, Najeriya, Malam Iliya Sarki wanda ya ce. Kwararowar hamada wani yanayi ne mai firgitaswa ga zamantakewar rayuwa na ɗan adam da sauran abubuwa masu rayuwa a bisa doron ƙasa kuma yana faruwa ne saboda wasu dalilai kamar haka akwai sare itatuwa babu ka'ida babu mai da ire-iren waɗanda aka sare akwai kona daji da ake yi ko dai ta dalilan farauta ko wasu abubuwa akwai kuma ɗumamar yanayi sare itatuwa ba tare da mayar da wasu ba yakan kawo hamada ta saboda wuri yana yin fili da yawa haka kuma ƙona daji akan ƙone wasu abubuwa da muke kira microorganisms ƙananan halittu na ƙasa idan aka ƙona su to zai zamanto an bar wurin tsirara ba kyau a yi wa ƙasa tsirara domin duk waɗannan abubuwa suna inganta abin da muke kira fertility na soil mm. wato ba da amfani mai kyawu waɗannan ƙananan ƙwayoyin halitta da ke ƙasa microorganisms mm. da wasu ƙananan halittu da muke kira bacteria sa'ilin da suka kashinsu a wurin su yi su a wurin su jujjuya zamanto wurin ya tabbata mai ba da amfani mm. amma idan aka kone su sai ka tarar wurin ya zama ko amfani ka shuka a wurin ba zai yi yadda ya kamata ba kuma waɗannan suke taimakawa idan aka shuka amfani ya samu zarafin da zai zuƙo waɗannan sinadarai na ƙasa irin su nitrogen da phosphorus da sauransu dai to idan babu waɗannan ƙananan halittu zai zama da wuya wajen zuƙo waɗannan abubuwan domin hanyoyin iska da komai da komai sun toshe kenan itatuwa da ke eh, da shi a kan ƙasa hmm. suna da tasiri wajen taimakawa wajen haɗa hadari a sama. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansa kan tarihin Fulani da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda ke ansa mana tambayoyi kan tarihin Fulani da kuma Malam Iliya Sarki wanda ya amsa mana tambaya kan hamada. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Haruna Headmaster Garba karamar hukumar Miga a jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kamata ya yi kokari ya canza tunanin masu yi masa kallon bishiyar giginya ne na ƙasa kan sha inuwa ta hanyar sakawa da dukkanin waɗanda suka jajirce wajen ganin ya kai ga nasara. Daga ƙarshe muke masa fatan samun nasara zuwa mataki na gaba. sai wasikar mu ta gaba ta fito daga ahmadu abacha macina jihar yobe inda ya ce voa hausa mu 'yan jam'iyyar apc mai mulkin najeriya mun ji daɗi akan matakin da uwar jam'iyya ta ƙasa ta ɗauka na dakatar da gwamnonin jihohin imo da osun sakamakon yi wa jam'iyyar zagon ƙasa a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya da suka gudana saboda haka ne kawai zai koya musu darasi saboda ai daga na gaba ake gane zurfin. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. lokaci dai ya riga ya kurewa raguwar mayakan kungiyar is da ke ikirarin kafa daular musulunci a ƙasar siriya sojoji 15,000 na rundunar siriya mai samun goyon bayan amurka da jiragen sama na yaƙi na amurka da atilari sun kaddamar da samame na ƙarshe a kan ƙaramin yanki wanda ya rage wa ƙungiyar is so masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Salomon Abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Voitex zanga-zanga. Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Info pour chacun. VO